maɗaurin ki daya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki daya babu wani tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da tsintsiya maɗaurin ki daya. Musa yarabawa da ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya maɗaurin A makon jiya mun fara gabatar muku da tattaunawa akan yadda wasu shugabannin al'umma suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da Pastor Simon mataimakin darakta da Malam Yunusa Ado mataimakin darakta shi ma a ma'aikatar harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar Bauchi da ambasada Aminu Garba Sidi mai kula da harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmi da krista to a ci gaba da wannan tattaunawa ga abin da ambasada aminu garba sidi ya ce a da baya addinin kawai ake akwai tsoron allah akwai kuma bin ka'idan ita addini amma tafiya ya tafiya sai zama na malaman addinan sun karkace da kwaɗayi na abin duniya sai zama na kuma duniyan kanta ta karkata da yaya za a nemi akalan masu addini a yi amfani da su a fara al'umma a juya musu akala don yadda su suke so su to wannan abin shi jawo taɓarɓarewar lamari da imani da kuma addinin kansa ya zama na kuma aka samu kan addinan da shugabannin addinan sai yadda aka yi da su sun san gaskiyan abin sai a samu mutane wanda za su karkace don su bi al'amarin da yadda duniya ake so ba yadda allah ya tsara shi ba to kun ji dai abin da shi malam aminu sidi ya ce me za ka ce lallai kamar yadda ambasada ya bayani akwai matukar bambanci tsakanin yadda zamantakewa yake a can baya da kuma yadda yake a yanzu saboda idan mutum ya la'akari da abubuwan da yake faruwa a yanzu ana samun saɓani saɓani kuma yakan zo ta fiska biyu ko saɓani na cikin gida sai ka ga addini ɗaya ne amma tsakanin saɓanin fahimta tsakanin wannan ƙungiya da wannan sai ga ana samun saɓani ko kuma saɓani tsakanin mabiya addini mabambanta misali kamar ka ce musulunci da kirista sai ga ana samun saɓani wanda akwai sabubba da yawa da suke jawo waɗannan saɓani ɗin mafi girma a cikin dalilai ko sabubba da suke jawa shine rashin tsoron Allah mabiya addini din da yawa sukan yi ne saboda wani manufa na duniya amma da suna bi ne saboda Allah da za a bi karantarwa na addini Allah ya riga ya ce mana walau sha a rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahida da Allah ya so da ya sa al'umma sun zama duk abu guda al'umma guda addini daya. kabila ɗaya ɗaya ya ganmu ya ce wala ya zaluna muktalifin ba za ku gushe ba kuna saɓani ko saɓani na cikin gida kamar yadda na faɗa ko kuma saɓani na bambancin addini don haka daga cikin sabubba ɗin ne kamar yadda ya faɗa na farko rashin tsoron Allah wasu kuma suna amfani da ƙoƙarinsu na neman shugabanci sai su kawo rikicin addini su sa a ciki misali kamar da da samu 'yan takara biyu sun tsaya ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba sai wani ya yi amfani da addinin shi ya tunzura magoya bayan shi domin da sunan addini alhali abin da yake neman nan ba maganan addini yake ba wasu kuma ba ma magana abin nan maganan neman abin duniya ne sai ga ga tanadin da abin da addini ya faɗa a shari'a sai ga mutum ya fanɗare ya zo da wani fatawa na daban wanda ya saba wa karantarwan addini domin ya cimma wani manufan shi so waɗannan suna daga cikin manya-manyan sabubba da ke jawo saɓani wanda saɓanin yakan jawo illoli da yawa har a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ma a rabu da ma addinin gaba ɗaya to fasto idan na zo gare ka a shi ambasada sidi ya ce addinin ma ba a yin sa yadda ya kamata kamar yadda ka gani da addini shin me za ka ce a kai wato kamar yadda suka faɗi wani lokaci in ka duba a da yadda ake yin addinin bari mu fara daga kan su mu malaman addinin za ka samu a da kafin mutum a ce masa wannan fasto ne wannan malamin addini ne yana da masaniya yana da sani akan wannan addini ya kuma san zamantakewa ya san kuma yadda zai yi to amma sai tafiya ya kai wani tafiya sai zama na kan cewa wa'yansu sai suka yi amfani da irin wa'innan abubuwan sai ya zama saboda nima ina so ana ba ma wani mutunci ana mutunta shi to nima bari in shigo saboda mutunta ne to kaga in ka shigo da wannan tunanin za ka samu kan cewa abin da za ka aikata zai bambanta da abin da ka zo ba ka zo saboda addinin ba ne ko kuma koyarwa ba ne a'a ka zo ne saboda abin da za ka samu da kuma so da za ka samu ka ga ɗaya kenan na biyu kuma mutane da yawa suka zo su shiga gurin saboda ya fi sauki a ce ai wani kaza liman ne wani kaza pastor da so akwai wannan girman da ake baka so yawanci inda muke samun malamai da suke samu damuwa baka kai ba baka da sani baka da masaniya baka da wani ilimin da zaka yi amma kana so ka dauki wannan rigan ka daura so kaga duk lokacin da ka dauki wannan rigan ka daura ma kanka dole za a samu tabargaza saboda akwai inda zaka sari aya daga tare kana gani kai magana me yasa za a ce akwai kwaɗayi because waɗansu kamar yadda muka faɗa wani lokaci muka ce waye kira ka ka gane waye kira ka a cikin wannan abin da kake din kai ka kira kanka ne ko kuma ubangiji Allah ne kira ka domin kai wannan so ka gani in kai ne ka kira kanka ka zo ne don muradin kanka kuma ka samu so ka ga abin da ka yi za ka gaya ma mutane ne abin da kunnen su yake so ya ji abin da kai kake so ka faɗa musu to ta haka ne sai ka samu akwai zamantakewa wani abu kuma shine mun manta da inda muka fito akwai mantawa da ina ne na fito in na san kan cewa yau ni krista ne kuma ni watakila ba fulatani ne ina da yan uwa fulani wa'inda musulmai ne kaga duk lokacin da zan yi magana ko kuma zan faɗi wani abu ina da zan kan cewa ni ma ina da yan uwa a wa'innan guraren ka gani so kaga zamantakewa zai zama kan cewa ba zan ɗauki wa'innan abubuwan buɗa shi ba so yawanci irin wa'innan saɓanin ra'ayi da aka kawo ɗin mutane ne suke kawo shi artificially domin su cimma muradin zuciyarsu amma in ka duba addini baya ciki in ka je wasu kasashe za ka samu ana zama krista kamar yadda da muke magana a nan a da muna tafiya yawo tare ba za ka bambanta mu ba a garin nan lokacin christmas za mu je mu yi lokacin sallah za mu je mu yi muna tafiya muna yin duk abubuwa tare amma me ya faru yanzu saboda sani da kuma abin karamin sani bisa ga abubuwa abubuwan shine yake ja mana wannan to kuma duk abu in muka duba shi sai mu gani ya aka babu tsoron Allah a cikin abun tunda ba ka zo da tsoron Allah bane ka zo ne domin ka cimma muradin kanka so damuwanka shine muradin kanka so tunda babu tsoron Allah nan dole ko za samu wannan tabargaza to alarama ko kuma sheik ne wanda yawa to kaman menene za ka ce gashi dai a ka ji bayanin da shi faso yi mm. to alhamdulillah addinin musulunci ya karantar da mu idan ma mutum yana soye da awa ne ma wanda ba addinin shi yake ba domin ya karbi addinin Allah ya riga ya gaya mana hanyar da za mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da za mu bi Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana Allah subhanahu ta'ala ya ce ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau don haka in mutum zai yi wa'azi kyawawan misalai ya kamata ya gwada wanda wannan ɗabi'un shi shine zai gwada ma wanda ba addinin shi kyawun addinin har ya zo ya karbi addinin kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana hani mutum ya aibanta addinin wani ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani wannan duk karantarwa musulunci ne kuma mun ga kyakkyawan misali a rayuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka ya koma madina ya da yahudawa da ake ce musu banu kuraiza a garin madina kuma a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gaisa da su yakan musu sallama yakan ba su kyauta yakan ziyarce su idan ya ji wani bai da lafiya yakan yi mu yayi mu'amaloli da yawa da su har ma musulunci saboda kyawawan misalai ya ba da dama musulmi a auri wadda ba musulma ba ahalul kitaf saboda su ma mutane ne wanda allah ya ba su littafi da irin shirya irin nasu to amma daga karshe sai aka zo ana samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda mutane ne suke barin shi karantarwan addini shi bai canja ba masu addinin ne in suka bar karantarwan sai kaga ɗabi'unsu ya canja abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya ki kiɗaya. a tuna fa zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa a huta lafiya. amsa ana na dare haɗin kan juna dare da rana shi za mu sa gaba ba zancen takaddama ba sun tsaya mu daurin kiraya babu wari hausa rabawa ne mu ba mu rabe ba hannu ɗaya ba shi ɗaukan jinga